我希望我们。 sha uku ga watan takwas watan ogas shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kenan aka shiga na musulunci a na musulunci ne ko dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku yawwa na wanda ba na musuluncin ba in ji ka dubu biyu da ashirin da ɗaya shi kuma yawwa muna cikin suratu suratul zukuru, na aya ta farko yau za mu tashi in dai ba na mata ba aka yi ko suratul zukuru, aya ta farko kuma aya ta biyu zuwa ta uku zuwa ta hudu to tana karantar da mu matsayin wannan littafin Dan a duk duniya in dai mutum musulmi ne komi lalacewarsa ya san cewa ba wani littafi gaban ƙur'ani kuma sai dai baya to wannan ayoyi na farko da za su karantar da mu ya kamata sahibul akali ya sa hankali akan waɗannan ayoyi aya ta farko ita ce wanda take magana da huruful mafafa wanda muke ta magana su koyaushe idan baka da su a yaren hausa shi larabcin yana da su ya fara da alif din eh? hamim wal kitabil mubin لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم يتهامين وكما هيمين سواء yace wal kitabil mubin to kamar da hankalinka kana tare da wannan littafin wanda yake bayani duk da malamai sun ce ba bayani shi kuma sunan qur'ani gaba ɗaya bayani wannan akwai abun mamaki shi ƙur'anin gaba ɗayansa ma sunansa bayani haza bayanin lillahi wanda ya ba mamaki da aisha ta haza bayanin lil ba'inu to ba mamaki amma in dai ƙadar adam ne ya san sunan ƙur'anin bayani kawai sai ce ina da annahu ƙur'anin arabiya Allah ya ce mu muka kirkire shi a matsayin karatu kuma karatun arabiyan Allah ya san da turanci shan ƙanshin da za ka kariya turanci sai Allah ya zafi larabci ya ce da shi ya ƙur'ani idan eh, shi ne ake ganin ƙarshen wayewa a duniya musulmi kuma yana ganin ƙarshen wayewa ilimin ƙur'ani sai ce la'allakum nuna saboda ku hankalta da yara baya yiwa ka gane littafin da aka saukar da larabci kuma ba tare da hankalta da usulubin yaran ba wannan labarin baya yiwa ina jin shekarar jama muke karatu a wurin nan na ce in har wani ne ma ya tambaya in har za a iya gane Kur'ani ba tare da larabci ba to akwai wata aya da Allah zai tsaye annabi Isa ya tambaye shi ranar kiyama ce a anta qulta ta nasi zuni wa ummi an ne tambaya ce in ka ce in na ce a hadhihi ummuka dan Allah wani mahaifiya ka ce in za ka ce eh mahaifiyata ce me kamata ka ce هذه أمي نعم هذه أمي نعم فزي الله يتيد إيسا أنت قلت للناس اتكذوني وأمي kace ba larabci kace kai saboda ka dole ne yaren da ba naka ba ka yi hakuri ka bar shi a muhallin da Allah ko kuma ka kan ma ka hakura ka lalace wannan shine gaskiya da mai kawai ka koye shi zaman ka lafiya baya wa sanin addinin da Allah ya saukar ba shi bane kake gani al'umma sun bar musuluncin ba tare da sun sani ba kana cewa Allah ya ce ya ce na ya ce kin rashin wannan ba duk bala'in bai da alaka da wannan sai ce wa inna yadda lamari yake shi wannan littafin mai suna Qur'ani fi ummin ayyukum kitabi yana daga cikin asalin littafi kun yana nufin asali a nan gurin asalin littafi to asalin littafin daga wa yake sai ana ce na daina daga gurin kai tsaye la'aliyu aliyu mm. kuma shine littafi kololuwa shi ya yasa mukaddima na ce babu wani sama da shi kuma abin mamaki a duniya duk lalacewa musulmi in ce yau na samu littafin ne mu qur'ani a ba da ba zai yi ba ba zai yi ba amma fa aikace an yi mana wayo an yi mana wayo a aikace domin qur'anin zai faɗa ka ji ta Allah faɗa ya ce a'a yau mu ko wani littafin ka dora kan qur'ani ba za ta sauke shi da Allah amma ya yi ya ja da ayar qur'ani kuma bi gani ne saboda bai gane ba sai ce hakimu idan akwai wani littafin da yake cike da hikima hukunci da hikima to bayan qur'ani yake sai Allah ya ce to amma dan adam in dai sa dan adam to yana da matsalarsa na qur'ani afa nadribu ankum zikra ne kuntum qauman musrifin wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضي مثل الأولين. يأتي yanzu yadda duniya ta taru ƙungiyoyi suka taru munafukai suka taru maguzawa suka taru suna wannan lissafin da nake ba wanda ne sanin hukuncin ƙur'ani to yanzu ya za idan ka ware masu tsanar hukuncin ƙur'ani ta sa waɗanda suke ganin mutuncin ƙur'ani a kusa ka sa waɗanda suke ganin hukuncin ƙur'ani a kusa cikin cokali sai Allah ce to a fana da to an kuma zikira kuna jin yadda za ku yi tsana da kyama da wa littafin Allah kuna jin za mu janye muku alqur'ani da almusulmi ne mara daɗi ga wanda bai kauna alqur'ani yanzu Allah da yake tambaya cewa kuna jin a fana da to an kuma zikira za mu janye muku qur'ani ku ne ji to wannan Allah ya baka garanti kai ne ka samu inuwa ka zauna ka karanta qur'ani ka ga mai Allah ya saka wanda yake ganin zai taka wa qur'ani duki ne qur'ani ya ce to duk ilimin ka kai da bala'i ko qur'ani Allah ce ba zan yi shi a duniya da za ka gyara gyara ake ce ya addini ko ka ji mai magana gyara qur'ani amma abin da ake karatun yanzu ba a duniya sai ka dinga ganin cewa waɗancan sahabbai na zamanin annabi kamar ma ba su waye ba duk wani wanda yake ji da shaidar shahada ta ilimi dakto digiri kaza gare ka kayi digiri kaza ƙarya kake ka zo ka ce ga gyaran larabcin ƙur'ani yanzu wannan ma bai sadar darasi ba sai dai ƙur'ani ya zo maka gyara kamar ce ake ba gyaran sallah a ciki duk da haka to ka ji almushir yace yanzu za ku mu janye muku zikira wannan tunatarwa sab'an saboda mun watsana an kuntum musulmi da kasantuwar ku mutane maballata to an kashe ku banna dai ba wanda zai ce tilas ka bari amma akwai tilas din shiga bala'in Allah kuma shi littafin Allah Allah yi alƙawarin littafin sai ya zarce min muna ila yawmin qiyama shi yasa yawanci Allah yakan ɗaga wasu mutane kafa waɗanda kamar da Bahaushe ke cewa kare ba na ka ba na baka tsona su dai ba sa faɗa da ƙur'anin kuma ba ce za su yi aiki da ƙur'ani ba to Allah yana daga musu gaba amma duk wanda ya ba balar aiki da alƙur'ani kuma ya ce a'a sai ya ga wanda baya ƙiyayya da ƙur'ani a duniya to ya samu matsala kuma shi mai ƙiyayya da littafin Allah kuma babu ran da zai cimma nasara shi kuma Ya sa Allah ce wa kam ai da yawa an sanna min nabi mun aiko annabi bin awwali da cikin mutanen farko amma wa ma ya ce min nabiyin ba wani annabi da zai zo musu illa ka dubi niyyar kazibu da sai sun yi wa annabi mai iskanci ba wannan annabi sai an masa iskanci in dai za ka zo da littafin Allah ko yau da babu annabi abin da zai faru sai wannan iskancin ya biyo baya ai iskanci ne a nuna annabi a ce mai mahaukaci ne rigar Qur'ani ai iskanci ne a nuna gidan annabi a ce ga gidan mahaukacin nan an iskanci ne a nuna annabi a ce mai matsafi a nuna gidan annabi a ce ga gidan matsafin nan an iskanci ne dabba za ka ja masa aya ce kare kare wani ba iskanci ba to kai za ka ce a daina gaya wa ƙur'ani kar ka ɗauka kai ke gaya ba dama harka ce ta ƴan iska wanda alkur'ani yake baka labari sun kira annabi mahaukaci sun kira annabi matsafi sun ce wani ƙaton banza ke koya masa qur'ani wa ma ne in haza illa qaulul bashar wani katon banza da ke koyawa da qur'ani innama yu'allimuhu basharun sun ce suna da hujja cewa wani mutumin banza ne yake koyawa annabi ya billahi to yau kai da ba annabi ba ya kake zaton za ta faru a kanka shin kana jin wannan rukunin ɗan iskar ƙarewa suka yi har yanzu da saura saboda haka shi yasa wani gurin masu sai Allah ya hada da kiwa ba kai iyakaci ka zo ka maimaita ruwa amma ba kai kai ba shi yasa ce nan da zina kata wani ma an zana min albayi na wani da ba da ma bayyana da nasu bil kitabi ulaika da. sai ya kamata a tsine maka albarka ka dai kira annabi matsafi ka kira annabi mawaki ka kira annabi menene mahaukaci ai ya kamata a haɗa ma tsiwa kuma ka kira annabi wai katon banza wani katon banza ke koya wa annabi qur'ani ai dole haɗa maka da kuma shi yasa yace wa ma ya ce da Allah wa aka cire a ciki min nabiyin kowane annabi ya zo illa kalu bi ya sadu saboda haka sai dai ke ta hakuri wannan iskancin yadda aka yi wa annabi ku dole ne yin alqur'ani kuma kai ma zai maka sai ce ba ala kana da minhum ba amma ba su sha dai wato ba su ci banza ba mun halakar da waɗanda a shadda minhum bashar suka fi su tsananin kai hari farmaki ka sa kiyayya ma zango zango wallahi yadin yadin ne wani ya samu digiri a wajen kiyayya da wulaƙanci da citaniya da sharri da kazafi a kan littafin Allah wani kuma raƙumi da aka lale yawa sai in malam ya wulaƙanta Qur'ani shi ma wulaƙanta amma da ya shiru shi ma ya shiru yawa shi sai da aka kaɗa shi da raga masa da wanda ya ce kaduna za ki mala ya ce mun da zuwa zai zato yake za a wannan jahilin ya kai wa musalaha dan hadayyar shi ke da wa ma za sanin awali na da ma ta gaba ko wala ya zalika man khalaqa samawati wa arda la yakununna kalabahun al-azizul alim <laughs> alladhi zala lakum al لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون يتي ما أهلكنا أشد منهم بأسا ومقامة الأولين misalin mutanen farko bala'o'in da suka afka muku ya dai wuce kuna da labari ko gani kaga yadda Allah ya da adawa kaga yadda yadda fir'auna kaga yadda yadda samudawa kaga yadda yadda sauran waɗanda ma wa kurunan bai da zalika kasira akwai waɗanda ma ba an bato maka su ba kaga yadda ake ta yanzu ma a duniya yanzu ka duba wutar daji ka duba abin da ke faruwa a yanzu a wata nasa bala'i ya kai bala'i kwashe ba ne ba ke gagara da kuma ambaliya ta nijar dinnan a kiyasi ma ana magana gida dubu hudu ya yi kankan ballare a kiyasi hamsin sama idan muna muna fama da wani bala'o'i na kashe-kashe to kuma can gasu suna fama da ambaliya can duniya kuma suna fama da ne wuta gobarar daji sun ta jawa eh wanda ake cewa ya fiye sa wuta asali ba wannan ta bangaren mali ne ko hmm. a dai hata shi yasa Allah ya ce wa in an tarum da za ka rafa ta kame su man karaka samawati wal arba dan Allah tunda Qur'ani littafi ne wanda zai nuna addini wa ya halicci sama da ƙasa ko ni sa karce mutum la kulan Allah a la yaqulan ka la qawlan azizul alim za su ce Allah mawaye shi ne masanin kuma shi ya sama to amma dan dan Allah ya yi sama ne ka ce Qur'ani kuma da shi za a yi amsa da ake ba wake na ita ce amsar ko ka faɗa ka ko baka faɗa ba da ka ce kana da ja labarin haka yake allazi ja'ala lakum al-arda Allah nan shine ko ja'ala lakum al-arda mahadan can kuma ce mihadan mm. to a nan wurin da ya ce ja'ala lakumul arba Allah ya kirkira muku ƙasa mahadan mahadan afwa can ya ce mihadan na kuma ya ce mahadan wajen da za ku taka cikin kwanciyar hankali waje Allah kun fiya sulan ya yanka muku hanyoyi a cikin ƙasar ka ƙaddara wannan ni'imomi da Allah yake faɗa yanzu mu tashi karatun nan kowa ya ga layin nan daga iya gidan nan arewa ta kulle yamma ta kulle ta kulle ba layi eh? kuma Allah ya ce sai wani zai buɗe mun ko shiga gidan da mu kulle kaza a kasai da zaka yi a titi rahamar hanya jama'ar alqur'ani bari ma dai ku walla wani Allah bari a hadisi yawan kawo hadisi guda daya rahamar hanya da kake gani wato ina tsoron rayuwar ta Najeriya ba addinin ba sanin Allah ba sanin annabi ba wayewar abin da zai amfani mu ku zo ku kayan kalayi kuna daɗewa akwai mabubuwan da mashin ma bi mu zai wuce ba. dai ma ba wuce Tun da kaji Allah ya ce ki kijajen wani guri mai ciki. A yi layuka manya-manya tafka-tafka yadda duk abin da tun daga da Allah ba za ka akwai akwai hikima a cikin wasu yanzu Allah ya sauke wa mata ake ba layin da ku bi ma dai wani ya saba ka faɗa wani ya wuce a wata unguwar da Allah ya ka samu hatsarin gobara na ji muna da 'yan kwana-kwana tsalle na su yi tsallaka unguwar dole wata ta ci sannan wani karatu babba kafin ka ce aya ce na gaya maka watakila ka musanta ta bari karanta maka wani hadisi hadisi ya mana umar aka ce annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi idan Allah ya tabbata a gare shi na an yusalli ko an yusalla ya hana a riƙa yin sallah fi sab'i mawaqin a gurare guda ba na'am al-masbala takadda wato kai dalika al-masbala ayi sallah a bola aka ce annabi ya hana wal majzara Ayi sallah a kwata inda ake yin awaki kin ji hadisi aka ce annabi ya hana wal makbara a yi sallah a makabarta aka ce annabi ya hana wa ari wa tsare kuma ya hana ai sallah a kan layi bari sai samu goma gida ta mawuyi a nan wal hammam kuma ya hana ai sallah a ban ɗaki wa ma'adinin ibil da inda ake durkusar da raƙuma su kwanta wa fawqa zahar la ko ka hau saman masallacin Allah kai ce za kai sallah duka rawahu tirmidhi aka ce annabi ya hana amma an ce tirmizi wa ba'afahu ya launa na nazarta li'annahu min riwayati jubairatul ansari to ka sakar ne da take idan dogo bai sa abubakar ne nemo sai aka kawo hadisi aka ce abubakar ne ya faɗa sai dogo ya raunana shi haka suke yi ai ya kamata mu koma gindin mai magana waye mai magana ne annabi ko mu koma gindin sai raunana zanta to inda karatu yake da nan a ka'idar hadisi ba qur'ani ba toshe hanyar juma'a ayyata hadisi to sallan ma ba ta yiwa ke ya ba ta yiwa ce aka sai ka nuna mana a cici ka rubu ka yi ba Allah na rubu Allah bai san kana yi ba rubu ka gane akwai abin da ake kalle shi mahanga a ƙariya ta hankali kuma ilmiya ta ilimi shi kansa toshe hanyar ya saba wa keta alfarma da haƙƙin ɗan adam idan kai yau juma'a nura ba ta ɗauko ka kawo titin ba wata rana ko a ranar ɗin ma ko a yau juma'a ta ɗauko wani mara lafiya yana so ya akwai sharadin sai kun zo kan titi Allah zai karɓi sallar akwai wani sharadin idan masallaci yana bakin titi a ja sahu cikin lunguna a gama sallar mana a bar wa mutane haƙƙinsu saboda lalura su wuce a kan hanyar wannan ina gaya maka abin da hadisi ya ce ya hana ne kuma ka koyi bayan gaskiya amma ka zo ka tare ka tare titi babba ka hada miliyoyin jama'a da mai lalura da mai wani uzuri na musamman da mai alkawari kila ka sashi ya saba don laifinka ne duka wannan yana cikin layin musulunci in za a aiki da nufi kamar da masallacin da ake rufe titi to a hana daga juma'a zai zuwa kuma kai ma ka kalle ta amma ga akwai wani wuri da Allah ya ce a rufe layi da ya ce ya hode muku fija fijaja mm. hanyoyi layuka tafka tafka me wani abu wanda za a ce za a yi wa musulunci a zama ta toshe shi idan har wasu za su zo su zanga-zanga su hana titi to ku juma'a sai ku rufe titi idan wancan bai yi daidai ba kai ma ba daidai ba abin da addini yake so yana so sai ka fito titi ko yana so kai dan Allah ne magana Allah ne to inda matsalar take sai a rike hanga in mun fito titi to shi nan jama'a za su yawa a masallacin sai a ce wancan masallacin ya fi kowanne cika in ladan ka mai cika wajen Allah ya iska ne ya to in ka kalla al'umma a zubar da aya a zubar da hadisi a zubar da aya a zubar da hadisi to bari ma karatu na biyu a hadisin shi dai in dai magana a sallah a kan titi ne hadisi ya hana to amma an ka karyata shi to wannan kuma ya rage naka hadisi ne ya hana to da aka raunana hadisin tun da zancen bayi da ƙarfi bai da tabbas to kenan in an raunana shi zan dawo in yi abu da sallar tun da bai da ƙarfi hadisin idan na dawo ne a bola ka ce hadisi ya mace to bai da kyau hadisin. mafulin mukalafa dole a damuwar annabi wato mai haka idan ka kalli addini yanzu mene ra'ayin mutane ke? kuma shi ma malam yana kallon menene duniya take so ya musu abin da suke so kuma cikin masallaci shi ne ai ba shi ne imani ba kuma zuwa a tara hanya shi ne imani shi ba musulunci so ke ka ba kowa haƙƙinsa wallahi idan ma bayan gari ake fita a yi sallar nan ba ku ji motsin mota a babban titi ba in kun yi dan Allah Allah ne ba ku ba. balle lungunan da za a shiga a bar wa mutane hanya saboda lalurar rayuwa da ake ciki wannan shi ne adalci a wajen Allah da Allah ya ce kai ba wani hadisi ma ce annabi ya ce ju'ilan niyan ardu masjidan ko ina ma kasa an bai mun da ita masallaci ko ina ma to sai ka zo inda shi ba titi jama'a titi da kake ganin sa mun san me muke yi wallahi ko awan igiya unguwa ba za a yi na buroti ba za a yi ba amma ka je wata kasa a gari ka je Nijar a gari wannan karamin layi ne a Nijar wannan layi ka je Maradi ka gari kai ba ka isa ba ka ɗiba inda gwamnati ba ka ga dama ba to amma a nan ka duba ƙur'ani littafin sai yahuda su ɗauki wani abu mai amfani a zahiri su aikata ko kuma su yi ruwaye yanzu wani ka ce masa ya yi magana titina tare ka ji su titinan kwallon da aka fara kwanan nan shi gane yake qur'ani bai mu da aka fara ba to a nan gurin da ya ce mahadan wajen da za ku taka wa da alal ya fiya subula yanka muku hanyoyi da Allah kun taka nuna saboda ta haka nuna ku rika kinkata mm. mai unguwar da za a can mai rijiya mai mai tafi ya haɗe ne da mai katsina ya tafi mai unguwar 'yan albarka sharifai ya san hanyar da zai biya ne gida shi ne ta haka nuna a nan ba shirya a duniya ba wa alamat mm. wa bin najmi hum ya haka nuna mm. akwai signal da wasu alamomi wanda mai tafiya alba ya sani sai ce da su ne ya haka nuna suke kintacen gari kaza in mun ga tauraro wannan tana bangaren gaba ko kudu direban jirgi ko mai yawon alwa ya san wannan in ya bi nan zirin tauraruwar garin zai je zai bakin ga amma kai ba ka da yi ba shi Allah ya ce ko bayan wannan wallazi na zala da samai kuma ba wallazi na zala كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سكر لنا هذا وما كنا له مقرنين والذي نزل من السماء ماء كما الذي ينكر مكلايك titina shi ne wanda ya sauka muku da ruwa yanzu abin da ya faru a Nijar nan da Allah ya so jarabta sai ya cire tsarin kaɗan da ya cire tsarin kaɗan ka duba gari rayukan da aka rasa da gida gona ma an ce kiyasi yanzu da aka yi gona ɗari takwas gonaki ɗari takwas wasan ya lalata su kuma ƙadarin ɗin Allah ya ɗan daga to idan ya cire tsarin gaba ɗaya kan yi mutu za a ga haɗe da ƙasa ba ne kano ita ce ne gabar kusa da ka'aba ko duk ɗan adam da kake ganin sa duk wanda ake yanzu maka yana maka misali kamar ruwa da bakin barya wata siffa da yake so ya nuna ta wani mutum munafiki aw ka sayi ne to dan adam bai taba ganin sa ba duniya ruwa kamar da bakin barya in aka yi shi na minti goma za ka sa ruwa lafiya minti goma kawai ya ce yana saukar da ruwan bi kadarin bisa tsari shi ma guda a rufe mai ke ga limanan ya farfasa shi dan a nuna maka ka ƙara gaskatawa sai a bar yan kwayoyin yan kankara ba su gama fashewa ba a zubo yan ƙanana ne ba ma sai ka yi ƙoƙarin shiga ɗaki kada yake ba ma to idan Allah ya bar a haka zai zubo shi yasa ce ba an sharna bihi bandatan maita sai mu layar da busasshen garin da yake fama da fai fari sai ce kazalika kamar yadda za a yi ruwa tsiro ya fito haka tukura duna za a fito da kura na kiyama wanda zai karaka al'azwaja kuma shi ne wanda ya halicci jinsi ha gaba ɗayanta wanda an da kuma na nufin wani al'am ya kirkira muku basira da za ku jirgin ruwa wani al'am da raƙuma da shanu matar kamu da waɗanda za ku rika hawa mun da ga wayewa mu da ci gaban mu ma muna ganin hawan shanu kamar nan wajen gawar raƙuman kamar nan wajen ka haure ni ba eh amma kuma nan shi ne ka wani yau to ka gano wani karatu wurin nan mun yi magana kaɗan gajeriya da wani amma ba ja bane ma mai nisa nake cewa ita harkar nan da mutane suke wa mutane rashin adalci ko kuma ce da ƙungiyoyi suke wa mutane rashin adalci tare da kafirta mutane inda bai kamata a kafirta ba na kawo dalilin da aka ce duk abin da annabi ya gora haka za ka yi to annabi muna da hadisai da yawa ka san su mun san su ka karanta su mun karanta su ka san littafin mun san littafin annabi jaki yake hawa da Allah afiyu kuma ma kin afiyu shi ma da annabi ya mutu ma a wata ruwa zuciya ya je faɗa rijiya shi ma ya shahada saboda bai ga ɗan da zai ƙara hawan shi ba karatun da bi a nan jama'a wannan yana nuna duk mutumin da yana yi mai taɓa hawa jaki ba kuma kafiri ne ya yi sallah ya yi azumi ya yi imani da Allah ya yi imani da annabi to kaga na ce ba ka wannan karatu kamata ya mamai kowa ya sai jaki ya rika zuwa masallacin goma a kan yankin. yadda shi a wata ruwa ina da littafin ma shi jakin annabin ma saboda annabi ke hawansa yanzu ba kuma yana da jakin ba wai in annabi ya saki jakin na ce ina so ka je ka kira min dogo sai ya tafi tinkis tinkis sai ya je kofar gidan dogo sai ya je ga gwara kai a da dogo ya buɗe sai ce ya jakin mai misala ne to na gane mai misala ke kira yana da basira nace masa kaga irin wannan kafirce kafirce da malamai marasa adalci suka mutane duk abin da annabi ya ce a yi ga mun limamai nawa ke hawa da yau wani ma tun da Allah halice shi bai taɓa sayan jaki ba bai yawa to annabi jaki yake hawa to idan wannan shi ne imani akwai aikin da kan ya shafe ka ba idan annabi ya hau jaki ba kafirci ba ne ni in na sai ban na hau in kuma na kuɗa kun liman na zai mota na hau ba kafirci ba ne idan kuma baka kai duka wannan karamin baka sai ta yi ta hau to kuma a annabi duk bai hausu ba nace wanda to kaga irin wannan karatu ce eh to shi da kansa sai ya samu wata hanya sai yake cewa to ai ka gama daga cikin baiwarsa shi annabi Allah ne da kaciya yana ce to rijiya ko aka yi shi ma da kaciya <laughs> shi kuma ko ba haka bane to shi kuma yaya waye masa ita waye ne wace bai waye ka da ita ya dauke wuta ta fice da yace nace ya ka gani ana wani jakin da ba ka siya ba shi ne ake nuna daraja a annabi ba ta wannan awon yau da tafiya da lalla jaki ma ya tafi a kare shi kenan kuma sai ka ce ne ai daraja annabi ta ƙarshe qur'ani da kai yanzu aka ce an waye gari na zama magatakardan buhari a tafi da mu wata a ma'ani ta san maza takarda ya zama ni ne in buhari yana bukatar a kai neta wata ƙasa ni zan je in kai ta kana jin matsayin ya ƙarami ne kana jin matsayin wannan leta da allah ya ba annabi muhammadu qur'ani akwai matsayin da ya kai wannan risalar jakada a ce wannan annabin jakada allah ne ya kano tana ce mana wani kace haka yanzu shi kenan kace mai ya kima haka allah ya yi ƙarshen daraja a aiko ka kuma aikan daga Allah shi yasa da ma nuna maka babu wani matsayi a duniya wanda ya kai annabci sai ce tilkar rusulu babban na ba'abahum ala ba'abin minkum masalama ba ka ce ku ce suke ba kallaman ba yana kallon sa yana kallon Allah ba ba yi wannan ba ya ji sautin kamar ka kamar kana cewa wani wani shi ne daraja jakin ma in annabi ba nan zai zo ya kan aliya ya taru mutane ina annabi ya annabi ya aiki jaki gidan wane wannan ga an ga kuma qur'ani kana shirme yace mu tattau idan da kake nan ka sai jaki ka kawo amma yanzu ka gaya mun a girman kan al'umma yanzu na ji annabi bai da girman kai ya hau jaki jaki nawa ne a gidan ku wannan shine na imani ko wannan ne falalar da ake faɗa ba maimakon ku zo ku faɗi falala lamba ɗaya duk ɗan da za a haifa a duniya ba zai kai matsayin wanda Allah ya ce je kana aike ka duniya ka ga musu addini ba ba zai kai wannan matsayin ba ai ka tuma kawai ba sai ka dinga yawo ba yankakken dabo ya tashi annabi ya ce ni waye ya ce kai muhammadu ga jaki can annabi na aike shi a gida jaki ya kai wanda ke musu qur'ani a duniya kuma wannan kawai amfanin su tattaru ala zuhuri ko dan ku daidaita a gadon bayan ku hau sun mata zukuruni ni rafi ko da kuma ku suna ne, ubangiji kaga cewa wai kayan da jakin nan zai yi ba da kai na aloda idza wato alai kun kun daidaita kan wannan to sai ku yi addu'a ta nuna godiya wa ta kuma subhanan na sakkara lana hada wuce ki ya tabbata ga wanda ya gode mana wannan kai in ba da Allah ya mori da ba da Allah ya hauka da shi ka zama ka daure shi a ce jaki ya hauka ce ya da zaki kamar da Allah ya misali a hakan ma ya ake fama in yadda ni tsoron ka kamata masa rai na gara ga mai kamar kara ko ya harbe ka abu kamun ne da ka kamar kai to shi yasa ya ce sankara ɗin duk irin haukan dabba sai a ba ɗan adam dama ya sarrafa ta kasar dai ce a cikin dabbobi aka ce zaki ta kai hausa ma a masu kiwon dabbobi sun yarda a cikin awa ɗaya zai iya gudun kilomita ɗari kuma ya shiga ruwa kuma duk girman abu bai mai kwarjini zai afka masa kaga ga gudu ga iya ruwa ga hawa sama ga kuma dauriya ga kuma ƙarfi ga kuma rashin tsoro to amma sai kaga ɗan adam ya sa shi a keji duk da abubuwa sai ce wa ma kunna da mu ne na karshen addu'a mu ba mu kasance masu sarrafa shi ba kuma wallahi ban da sa hannun Allah sa sa ne ku kuto da ko shekarar da wacce ne Allah ne da babura da masu bi a ƙasa ba haka aka bi shi da kira ga gawar to inda ya haukace ma a rikin da kai ka isa ma ka zo ka taba shi duka huwa cewar Allah ce ko amma duka wanda ya muku wannan irin baiwa ya zama ba littafin da za ka musa sai na shi sai su kara da zuwa su ce wani na ina rabbina hakuri ko ta hau saniya addu'ar ka ita ce subhanan da zai sakkara da na wa ma kuna da mu kurmi wa inna ila rabbina la muqallibu wani ma bai kawo da ayat ba eh, wani ma da shan ne ba wani kuma da ke da dubu mutum ya hawa daidai ka ba zai kuma ba ne ya ga mata an ba ki da ma baya jin daɗi Allah wallahi watsatsiya sha sha sha wata ma ita za ta ce canza mana wani gida. Ƙwarai ko wai su suke mika wa wani. Suke mika muku. <laughs> Suke mika muku. A gona cikin wai ka. Sun suka yi karatu ma sun kai ba kiɗa ne. Eh, Allah ma. Gari matan musulmi. Mazan ma. In ban da watsewa a sararriya wadda ba ta san mutuncin kanta ba. Ki hau a daidaita ba ta sani ba ɗan ta'adda ne ɗan iska ne wata tsiya ne. Wai ki ce wai ba kiɗa ne an sa karatu. na hamaran ma ya kai ba kai ba da lamarin a kamun kai na ɗabi'a so ake mace tafi namiji kamun kai amma a shari'a kuma so ake kowa ya kama kai ne kaga dai mace tana cewa kai ba kiɗa ne ka sa karatu ai kaga lalacewa ka kai lalacewa ta yi muni da yawa a ta yi muni Ka kaga wannan bai sa a mace ba wallahi kuma shi ma uban bai sa a ba abinda ka ji addu'a da Allah yake bukata amma ina tabbatar maka sai da mutum dubu ya hau abin zamu bai wannan saboda kuma ba ta dame shi ba wajalu da mu min ibadihi mm. sun sanya wa Allah wani yanki daga cikin da cewa wani dan Allah wani dan Allah wa qalat yahudu zai yi Allah wa ta nasara al-masih ibn Allah sai ce da insana lalle irin wannan mutum da yake yanka wani izini ya yanka wa Allah la kafurun mubin Me kafir cewa ne kafir cewa ma mai yawa kuma ta fili ƙarar ta na kunya a mitta kaza yanzu a ce mutum da hankalinka ya mai da wani mai maya karu daga cikin abin Allah ya rika ba za ta mata a ce wai Allah yana da ƴaƴa mata kaga wani gurin haka suka ce mala'iku mata ne kuma su ne ƴaƴan Allah wa asbaqu min banina a ce Allah ya zabe ku da ƴaƴa maza kai kuma daga cikin waɗanda ma ake wa albishir ya mace din wani ma bakin ciki yake har ma ga aya tana zuwa ce wai za mu shira ko wa idza bushira lahum bima daraba lirahman masalan zalla wajhuhu muswadan wa huwa kadhim aw man yashu fi liyati wa huwa bil qisami ghayr mubin kaga can ma wajen suratul nahl ne ina da wani da wa qala lahu da Allah yake cewa وإذا بشر أحدهم بالأنثى جنس ظل وجهه مسودا وهو كذيب wani in an ba shi ya mace yana bakin ciki kamar karatu wani rana ka yi fatan Allah ya baka ta idan Allah ya baka wani namijin bala'i ne a bala'i ne ga al'umma ba ma bala'i ba ya baka ta gari wanda za ka ce bari ta bari yake to ko mata ne alaji aka ce Allah ya baka ita in ta ce yi in ka ce ta ce ba ba yanzu ba ya gani ai ka samu matsala ba da sai dai a ce Allah ya yi ba ko ka dawo kana da bukatar abinci da ce baka san kicin din ba ka wani a kasuwa wani ya zage ka wani ya hantare ka wani ya cuce ka kina ba an ta, wani ya ci bai biya ba ka dawo gida kuma ba sauki da ka zo kawai duka waye nan ce ne ya dawo shi ba ya da ya ka koma ke kwarce ka ina abinci na je ga kicin yana ta ko ba ana samu kake mamaki har wannan ba mata ka aure ba annoba ka aure gaskiya ne annoba ka aure ba ma da hannun iyaye ku rika taimakawa masu aure kafin su je gidan aure in aka ce an baka yarinya wai sai ta zo gidanka ka nuna mata Allah ka nuna mata Qur'ani ka nuna mata annabi wai sai ta zo gidanka ka nuna mata Allah ka nuna mata annabi ka nuna mata yadda ake tarbiyyar addini to dan Allah uban aiki mai kike yake baka taimake shi ba hatta da girki wannan ana maganar wata yarinya sai ta zo in ita kaɗai ce ka ga sai dai gwada wajen da ka gani ka san shi kansa matsala yake bawa aure ka zo ka so ƙarin miya ka aje magi ka aje komai ka zo miyar alaji ka rasa kanta daga banka Sai tafi wajen ta salati sai ka daga cikin domin da kwai kuma da ga ba zalunci ke ba ka ta zalunce ka wai za mu shira ahadu bima rabama ni ne masal idan aka yi masa albishir ɗayansa aka yi mai albishir da mace saboda rashin imani kamar irin yadda suke buga wa Allah mai rahama misali shi kuma zalla haka ke ko wajen zai wuni shi kuma yana bata rai eh baka samu haihuwa ba ne eh, ah, me aka samu zo a ah, su ne aka sa haka ake yi eh ga su to ka dama ke shi wai ba haka yi ko ba shi da toki arzikin sana jikin namiji to wani namijin karya kai ke talauta ba bai tara ba ka tara kuma ya lalata daga yan ƙasa ne wurin nan ko kuna ta wani abu a duba mana dai istanet aje kawai su duba aje ina za a kana jefa tsaye ake bai <laughs> haka ne ai da wacce ɗin to labarin ya kawo baki kai da ma ka hawa ne ko kuma a duba batirin ah, ma a kuma wanda ɗin ma ta tsaya sai ce wa huwa tilki sami gair mubin za cikin husuma tashin hankali ba tare da wani bayani wanda za shi ba na ce a wani yanzu wanda ake tare ko wacce ake daya kaga ita mace ba ya daya ce ne ya sa idan gari ya zafi lamarin baya kyau kana fama da magi da namun miya da barkono da masara da shinkafa ya ce ba hoda ba gasar ba jan baki ba lallan kunshi ba kaza to da ina ruwan namiji da wannan ce? kai ma ce za ka fita alaji sai ka sa jan baki ka sa gasar ka sa hoda za a daga yako a don ma ya ga gaza kare ma yayin hukuma to ka ga ne kai ta mu ga ce bane ce bane bi fa kake in takalmin ta ne ya na namiji tsada shi sa Allah ya ce wacce ake tarayya haka yake ko bin yatin cikin kaya na kyale-kyale wofin wofin kisami ko da dawa ya karatu kenan maimakon ƙara sabuwa kaji a wani shofin ya ce wa fi sami kuna ana cikin husuma tashin hankalin kaza ya kare goda ya kare jambaki ta kare wane ne ya kare gobe za ni kinshi gobe za ni kinwo to duka wannan jarabin fa suna nan a ƙasa kuma wajamin ta sun koma zuwa الملائكة الذين هم عند الرحمن إناسا أو اشهدوا كلبهم وساتبتم شهادتهم ويسألون وقال muna maganar kalmar ja'ala tana zuwa kirkira tana zuwa kirkira tana zuwa mai da wani abu zuwa wani abu tana zuwa kuma zato tana zuwa mai kuma sanyawa to cikin ba wata mata zuwa cikin ƙwararri ba kalmar ja'ala ko ina ya ne take ba ta fi kala nawa kuma idan muka ba ta misali guda ɗaya idan ka ba ta duk kungorin sanyawar sanyawan ne to wani guri na matsala ta shigo azza matsala kalmar da ala asaliya dai mai da wani abu ta gayyin shay'in ila shay'in canza wani abu zuwa wani abu ko kuma hamlu shay'in wata gayyin ne daukar wani abu da canza inda yake duk tana zuwa sannan tana zuwa kirkira ala da kumul araba kirasha kirkira sannan kuma tana zuwa zakur sai na gurin Allah ya ce waje alu haka ne ko waje alul mala'ikata ina san waje alul mala'ikata lazina hu inda ramani sun yi zaton mala'ikun nan da suke wajen Allah mai rahama ina san wai mata ne ba wai sun sanya mala'iku mata ba ne ba zan yi ba gurin suna zaton cewa mala'iku wai mata ne sai Allah ya ce a shahidu karkaunu sun halarci wajen halittar su ne idan haka ne wannan zancen banza suka faɗa ba su da shaida a littafin Allah satu ku tabu shahadatu za a rubuta wannan shaida ta ƙarya wa wasu amina kuma za a tobe su ina suka samu labari shi yasa wani gudun ma da Allah ya zo sai ce na yayi da Allah ya zo wani gudun sai ce ma ashahadtuhum kalka samawati wa san Allah ya halicci sama da ƙasa ya halicce ka kwata-kwata Allah bai shaida ba amma kai yanzu to yanzu a duniya akwai wanda zai baka labari yadda sama da bakwai take a sama da bakwai akwai wata magariya magariya tuni ya ya kamar tulu wannan karatu ne magariya ba a samu tufa ba a can yi magariya ya kamar ba alaji ga su ina bi sai ba ka da kai wani ɗa bai je magariya tikiya ba ba a da ina ganin ta ba wajen zai yi ba gariya duk ba karatu wani sidratul munti haɗin ba kwata kwata ba Allah yana magana a sama da ita Qur'ani yi magana a sama da ke ba ma tura ka sama kuma an sake ka ka baro ka mutu a haka wa kanu law sha'ar ramar ko hmm. wanda ne hujja ya dan mashiya kenan ai hannun Allah ke ba shi kudura ya daga ko hmm. to ba mai shi in ya kashe ka daga hannun Allah ne ba hannun iko shi ne da bai da laifi gurin Allah in ya sace ma kuɗi Allah ne ba hannun iko ya sato suna nan ina an ka dinka yake ana magana mai ya kana da ka zai nuna yawancin wannan da ake a najeriya ba suna dogaro da wannan suna dogaro da wannan shi yasa gan suna wa an za su ce lausha an rahamanu da allah mai rahama a soma a banna da ban bauta musu ba in ga mutum na bautar gunki ko ya tsara to irin su zai ce ai mutum inda allah bai ga dama ba goshin ma ba zai kai kasa wajen ba su suna nan ko an baka san su ba ma saboda abin da ke faruwa a rubutun littattafai akwai ƙungiyoyin da sun yi espaya ma sun fara motsin kuma sun mutu sai ka shiga littattafai na ga wasu tun yana jin a nijar yanzu samun ɗari ko ƙungiya ƙungiya ɗari a taƙaice ba zama muka yi ba gidan rediyon tawa ɗarin nan kuma kowace ya ruba da irin sharrinsa kowace ya zafi ƙur'ani taron dangi aka ana ganin za a koyi shi amma ina inda hu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu duk wani shaytanin da ne da koyi dole sai ya bar wanda ya gane qur'ani shi ne gaskiya amma ba suna aiki kai ma ka dage ka karanta qur'ani yace ma da hu zalika min ilmi ba su da wani ilimi game da haka ilmun illa ya kada suna sai kintace kawai suke yi am atayna mu kitaba Allah ce ko mun taba ba su wani littafi ne mai kawai kafin qur'ani ba mun ne mun san su wanda suke riko matsayin addini kalli ayan nan wannan ya nuna Allah ya taɓa da wani littafin addini wa ma ake na kuma wani wurin ya ce min kutubin ya da suna wa ma arsalna ilayhi qablaka min nabi to ba wannan kuma da yanzu sai ce ba ma ba da laifi ko Allah ya kamata ka gane sai Allah ya ce bal ina wajenna ko za su ce kanu ina wajenna mu mun samu a ba ana iyayenmu ko ala a kan wani tsari to akwai su ko dan wajenna ba ana duba kungiya ce kar ka ɗauka wai wani abu ne na daban kungiya ce ba yan wajenna ba ana din kana ja masa aya ce to mu ne iyaye da kakanni ba za mu ba abin da suke ba to wani iyaye da kakanninsa yan iya ne to yaya wasu yan bori ne wasu yan bori wasu barayi gidan barayi wasu makaɗa kuma suna nan shi sa gida ka kalli addu'ar da annabi zakari ya yi Allah ya shi ta idan gidan haka aka taso yaro ba shi da hankali gani zai nan haka ne gaske Ya sa ake kokarin yarawa yadda dai za a iya a kamanta da shi sa ake gani wani ba dan wai ya karanta Qur'ani ya ga cewa ba gaskiya bane ba shine matsalar ba matsalar bai ga gidansa an ce gaskiya bane Ta wajen na aba na ala ummatin akan wani tsari wa inna ala asarihim muhtadura za su ce mu ko za a yi muna nan muna koyi akan wurin iyaye ai baban mu wasiya yi mana kada mu yarda mu bar kaza to na ba wasiya suke ka san haka da yazo mutuwa annabi kuma ishaqa mun kowa yawa annabi haka. da ya zo cewa ya to ta da ƴaƴan bayan jama'a ya kuma kenan baban shi ko ya kuma kenan ya ce ma ta abu gona min ne. yanzu ga shi ina ganin rayuwa ta zo ƙarshe baya na kuma me za ku yi bautawa wannan shi ake san nasiha amma babban ya yi can karamin ya yi nan da tsake ya yi can wurin to wa za ka taro dan Allah kuma da za ka san shekarta ka ta yi jama'a yanzu ni da na taso a ɗariƙa ɗariƙa na sani ita nake yi ita gidanmu na samu ana yi idan na tsalle na koma izala kafin cewa ne ko musulunta ne dan Allah a yi wannan taimakon to yanzu sai na baro izala na dawo ɗariƙa ta can kafin cewa ne ko kuwa dishe da zaka ce wannan kawai jam'iyya ce in ka ganin ba ta yi ma yadda kake so koma waccan amma idan mutum ya buɗe baki ya ce ya ba musulunci ya sunan shi kabo da na kungiya kuma alaji kuma idan aka san shegantaka ce ba mutum ya samu iyayensa ka suke sun ce Allah sun ce Allah sun yarda da duk abin da Allah ya aiko Allah da shi a zahiri sun yarda da shi idan zai koma izala zai ce to jama'a ku zo yau la ilaha illallah muhammadu rasulullahi zan canza ka a shekar ya ce dama kana na musulmi ka ga jam'iyya ne wadda ta mace kawai za a koma domin inda inda can ba musulunci kamar ruwa kamar yadda ake zalunci a kira su mushrikai to ya kamata ka daddada kalmar shahada saboda ka tara ga daga musulunci kawai shi ne addinin ka can kungiya ce in ka ga da manasa ka ba Allah ka shiga inda yake da manasa kawai ka ci in ka gaba ci ka dawo ba sai ka ce la ilaha illallah ba ka dawo gidanka na gaskiya in kuma shiga can ne da barin can kafirci shiga can musulunci wallahi ka daina da kalmar shahada mu ba sai kai wanka ba dama ne kullum yana yi shi yasa ki shigantaka ce ma ba wani abu ne kawai wa kazalika ma arsalna min qablika ko aka ba mu taɓa yin aike kafin kai ba fi karyace wa wata alƙarya min da nadirin wani mai gargadi illa ƙara qala buha. sai masu jin daɗin garin sun ce to kai ka gama nan ka kale ina wajen na aba ana ala mun samu iyayenmu kan wani tsari wa inna ala asari nuna mun muna nan muna koyi akan murgun nasu to yanzu masu kuɗi sun ja daba annabi ya zo sun ce su suna nan a inda ya same su kasan ma haka da aka yi wani qalu sawa'un alaina a anta amlam takum min alwa'idina aka kira annabi aka ce to bari ka ji mitin nan da muka yi hudun ɗaya ne uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ko kai wa'azin ko ka bari uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ba mutumin da zai gina to a nan zai ba wa'azi ka sai Allah ya ce kan bizu na sha ɗaya ko kula wa rawaitukum bi ahadi mimma wajadtum alayhi kun. qalu ji'tukum can kuma yace kula walau ji'tukum yanzu annabi yace kala yace a wa walau ji'tukum bi ahada tunda sun kafa hujja da iyaye ba gudu ba da baya yace ko da na zo muku bi ahada da abu mafi tsari mafi zama daidai min ma wajen fiye da abin da kuka samu alaihi a ba a kun iyayen ku a kai har suka ce eh ina bi ma usulkin bi na? ce ni eh, duk abin da ka zo mana da shi za ku zo mana da shi mun kamar ce kawai annabawa ba kai kake ganin kawai ana sa alamu a ya gada ba ka san yadda alamu yana yi wani kawai ban ta kauna ni ko Allah ce da suka yi wannan shawarar sun zauna gidan kafirci muka ɗauki fansa a kansu Allah ce ban ka kake bincike ka gani kai baka an wata mukazzibina yadda karshen masu ƙaryata littafin Allah ke karewa har yau har gobe har abada duk mutumin da ya ɗauki makirci a kan littafin Allah wallahi tallahi sai ya wulakanta saboda mun aya ta faɗa ba ma shakkar zuwa domin wani wulakancin Allah ya ce akwai sanda zai maka almishir a nuna ma da idanka akwai wani ya ce wa in ma duniyar naka ba azal ladina idun aw na tawfayan naka wani kuma Allah ya ce to sai ma ka ba duniyar sai dai bayan ka yi a rika nuna shi a ce wannan irin jaba'i ne ba ne ma da imamu labari bane yake cewa da jifan su da ake a kan wa'azin qur'ani da bala'i da wani irin abu wata rana ma da yana wa'azi ya zo same shi mara kashi da ne ce a ya ce a gari kaza duk ranar da za ku wa'azi a gari kaza ta iya tuna cewa da jifa da ruwan ruwan wasu ana muku ya ce kwarar ya ce to ni ne jagora na yau Allah ya mun ga dan dogo yau da ni ne almajirinka jifa babu wani mutum da za a zo a buɗe littafin Allah ya je ku alƙur'ani Allah bai sauka mai da bala'i ba babu wannan ɗan duniya babu wanda zai gaya masa bakan magana da galatsi da suka Allah ya ba wannan dan kai jama'a wai karatu na mai shehu bane yanzu ba haɗin gwiwa akai ba akan wani mutum ya zagi annabi yanzu Allah bai haɗa su ba dan Allah kai baka da hankali har kotu sai an je nan wasu suna cewa ma sai an je kotu wallahi kudi Allah ya kara hada su dan Allah nan me ka karatu ba da darasi sai an je kotu duka da yin da yin hadakar da zuwa Allah ya saki hada su duka wata dawa satittika ko satittika ba ake magana ba mm. duk abin da za ka yi a haɗa kai da kai domin Allah ba domin zalunci ba domin munafici ba in an haɗa kan da kai wata nan sai an gwara kawunan naku fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasuhum ma saka da alkai min haka da haɗa kai da kai da irin wannan iskanci a haɗa kai da kai akan ta'awunu alal jirgin wa taqwa wala ta'awunu alal jirgin wal udwan yanzu ne kaga yanzu gaba ɗaya kallo kallo ya koma sama ku duba wani babban malami a garin nan a cikin makarantar Qur'ani a zahiri ba ba ɗiri ba a zahiri ba ba ɗiri ba ne lamba ɗaya ku duba da ake yawa na kawo kai wanda ma ya je gaisuwarsa ko ya ce Allah ya ji kansa ku duba da ake kawo kai haka ake su ma tsakanin su faɗa ake abin tausayi da bala'i mutum ya mutu ma bala'in kungiyanci ba kuma shi da aikin da yi ba saboda yan ƙungiyarsa sun je gaisuwa su ma sun zama shirkai ya haɗa shirka ya haɗa kahirci ai dai mu gani <laughs> lalle gaskiya sai Allah ya ce wa in qala ibrahimu wa لعلهم يرجعون الله كان إبراهيم kuma bala'in da ya sa a maƙiya littafin Allah cewa aka yi za a ɗauke shi a sa a wuta ba wai za a ɗauke shi a sa kurkuku ba a sa a wuta kuma an sa wuta da za ka lokaci Allah shi ke zai gani bi a wanda na so dogo na so gajere na so mati na so ɗan ladi na so ɗan azaba na so a ba zan yi ba ai kawai ɗan gishin gurgu gaban da gurgu ko sama ko ƙasa yawa karatu daya ko kama ƙur'anin ka tafi kai yadda ko kuma ka yi haƙuri da makirci za a yi maka amma ba wa makaru wa makara ba wa bawa kirin wake eh, da ina take da daɗin kuma wani ƙara ibrahimu ya abihi wa ƙauni to ƙarshe na kankas idan akwai wanda ya kamata ya ɗaga ma ƙafa a duniya da Allah ya kai ma mahaifinka to da ibrahim ya ce masa Allah to cewa ya mahajin biya? ya ce kan malamin gudun haka daga wasu yau nan kuma da shi da sa ibrahim ya ce ina ni bara'u ni mai yin watsi ne min mata abu nuna da duk irin abin da kuke bautawa aiki babba kai yanzu in muni ya kake gani ce to uban sama cewa ya watsar da uba ba shi ba shi wa zai kara sauraron daga cin mutane ga gaskiya to kamawa take lokaci ne ke yi in ya ce Allah bai sai tsara mai addini bai ce duba baka mai zaman gaban kan kawo gaba na addini amma in ka samu dinki mai kyau kai ka kawo mai yawa wannan kana nan layin karka ka kauce daga kan layin kyautata wa babanka ko ba musulmi bane ka kyautata mai illa ladhi ya yace a layin addini ba sai wanda ya kage halitta ta ba inna musa ya hadini jama'a ko wani karatu ba annabi ibrahim ya yarda Allah zai shigar da shi kai kuma baka yarda ba wannan ɗan shi ne wanda Allah ya nuna da Allah ya aiko annabi ya ce sun ma na ile ka alin karimin da Ibrahim Hanifa shi ma Ibrahim ya ce to ni ma ban da shiriya ta wa Allah nake gida shirya da ni to kai kuma nan kana ganin ba ma shiriyar a littafin Allah wannan kalma ta yin watsi da duk wani da ya ƙi Allah waje alha kalimatan baƙiya Allah ya ajiye ta ba ta yi ba kalma ce baƙiya daga nan har tashin kiyama fi adibihi a bayansa in dai kai mumuni ne da Allah ne saboda mutane su dawo kan inda Allah ya sa su ko wani ya ce ka bari tana nan ba ta isfa sai ce kashi balla ma ta sai dai kashi matatu haulai ya ce na ji yadda waɗannan daɗi mun kuma mu samu shaidar mu an shaidar mun daɗin ba a da shaidar wahala ba lalai kuma a hakan ku faɗa ake da Allah a hakan a hakan fa faɗa ake da Allah wai ma ba yanzu da sautin Qur'ani da yawa malamai har yanzu suka suka wai ba sa ganin bala'in da ke faruwa a ƙasar nan ba sa sukar wannan sai ka ce ga qur'ani ai makafi ne yace ban ku haula na ce da waɗannan dadi wa aba'ahu to wani gidan ma da ƴaƴan da iyayen duk ba mu jin daɗin kuma ka ce qur'ani ka sa abin da ka faɗa kai ma hatta ja'ahum al-haqq har gaskiya ta zo musu an ɗaga musu kafa wa rasulun mubin kuma da da wanda yake musu bayani ya zo ya gaya musu gaskiya amma wala ma ja'ahum al haƙƙo. lokacin da gaskiyar ta zo musu ga su ba talauci ba wahala kalu hada sai suka ce wannan matsali ne kawai to yanzu kai ga wahala gaba da baya ina har ma sama akwai ta bayan gaba da baya an ja ku hadin gaji mai ya annabi Abba, Abba da ma ya kamata ka tausaya wa kanka ka rika kallon qur'anin nawaye kuma ka kama shi ka karanta kafin fada suka ce wa ina bihi kafiruna zance mara daɗi ke suka ce mun kafir wa annabin da abin da Allah zai yi kuma ya yi wa qalu suka ce ne wa qalu la nusila hadha al-qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayat yajmaun wa jama'a wasu da yawa ka yi karatu kwaya biyu yanzu a zamanin da muke ciki wallahi tallahi yawancin malamai abubuwa biyu shine bala'in sai yanzu da farko gashi wa qalu law la nuzila hadha alquran ala rajulin asara ta ruko mata ruko wai kai baka san ma menene hasada ba a zo ai maka ni makaran mahaukaciya ka ce zo ka raka min je mu wani kaza kai ba ka da hankalin da zaka ka yi tunanin ya yi kaza ɗin wada da zan masa kaza ko bai ba kuma wannan hasadar bala'in ce yana da girma yanzu ka ɗauka ni ɗariƙa nake yi dogo izala yake yi idan na faɗi gaskiya duk ƙarfin gaskiya dogo ba zai da duk ƙarfin ta abin ɗan bid'a ne mushriki to nan ma isha kuma da ya ce ga ƙur'ani duk ƙarfin gaskiyar ayar to da ni ɗan dariƙa da ɗan zala fita zai mace ga kuma shi yan lalata ta ne dan Allah dan annabi da irin wannan imanin da irin wannan imanin waɗannan mutanen suke zaton suna inuwa annabi jama'a ko kafiri ya faɗa abin da yake gaskiya ne ba ruwan ka da kafircin sa gaske da ta ba bakin rike gaskiya ne inda ba ta amma duk ƙungiyoyin nan yanzu ka duba gani da Allah ya da su yanzu duk irin gaske da wani dan ƙungiya ya ba wani ba zai dauka ba to balle kuwa uba qur'ani kungiya ɗaya ma to ƙungiya ɗaya ma kana zai da ake ba wani gashi ne yana ta bangaso abubuwa da shugabanta na sama da na ƙasa da na tsakiya kana yana tuna musafi kuma ni yan kuma ne kuma fa shi yake faɗi gaskiya ƙungiyar fa duk ɓoyewa suke shi ne mai ƙoƙarin ma shi ko gaskiya ina ko ƙur'ani ne maka nasiya kada ka cuci kanka in dai mutum ya buɗe baki ya faɗi gaskiya ba ruwanka da ƙungiyarsa ƙungiyarsa shi ya yi da ita kai ka san ƙungiya ƙarya ce amma abin da ya fito daga bakinsa in gaskiya ne ka ɗauka ka ba masa ƙungiyarsa amma wallahi wani in za ka shekara kana karanta masa qur'ani in ya dube ka ya gane kake ba goyon baya ba dai qur'ani kake ba goyon baya ba a shekarar nan kun ka faɗi gaskiya dubu ba zai daure ba duka tarkata zai zubar gaba ɗaya magani yake gare ci wakalu suka ce laula min zila hadal qur'an idan da Allah yana sa a da qur'anin me yasa Allah bai saukar da wani qur'ani ba ala rajulin mm. ta hanyar wani mutum yana da ƙarya ta yi ni daga manyan alƙaryun nan guda biyu a samu azimin babban mutum a ce shi ne annabi ka san jahili ne yake kallon gaskiya kai da na cewa ya san ka hawa ka sharo da hauka a ne da Allah ya sani ai ka sharo da hauka ba a ci yanzu wanda aka fi sani a duniya kaf kudan iska ne shi ne kuma haka ba ya fi kowa suna duk bala'in ka sai ka bashi a bawan layi sai ka bi shi a bayan duk ka shi ne lamba daya domin tun da Allah ya aiko tun nan da Allah ya ko annabi Musa har yanzu tarihin Fir'auna da sunansa bai bace ba ne da kauye kuma kana mamaki cikin musulmi ka shiga cikin kiristoci sun san Fir'auna kuma ba sa yanzu ka taba ji haifa da ruwa ta mai wa Allah da Fir'auna almasihu ma ya gagare ku sawa wanda na ku suna. wasu wani kuna kiristoci sun kame suka kame a ina na ne ba amma da an haifar ma dakacin sunan sa almasihu dan ila garu a isu haka ya zama haka ya zama ko na waye almasihu na wasili ne to ka sa mu gani kai musulmi za a sakan Allah a ga yadda za ku bala'i ba a tufani to duk da Allah jama'a shahara da suna shine alamar na Allah idan maka ne dan me za a zabi Fir'auna ce ka bibi har duniya ta tashi Allah ba sunan Fir'auna za ka gama ka bar sunan na bayan kai zo ba shi akasar ma mutanen kirkin da suke lamba daya a gurin Allah Allah ma koyo shi domin da ya koyi wancan bawan da Annabi Musa ya da shi ya sunan shi ya dai kai ƙarya sai hannu ya dai kai ƙarya abdan ya kira duk ƙwarewar larabcin ba larabe ko shi ne Allah ya fara halitta a cikin larabawa ba zai iya gano abdan ba wannan wasu lamurari da aka yi ga wasu annabawan kuma min hum man asasna alaika wa to wanda aka boye tunda ba a san su ba gida ne ba ka karɓa gaskiya sai wanda aka sani kuma wanda aka ɓoye annaba ma Allah ce ko sunan wasu bai kama ba sai an tashi iyama an kaje aljanna a nuna maka a ce wani ma annabi ne su kuma ba a daina don can da kai da daga takardu Ina ji kuna gani ne. kuwa. <laughs> Malami na masarwa ne. Malami ba ne. nake masara kudu ba. Abadan in ba ganka a janna ba da sauran da. Masara <laughs> kudu ba. shine na kaza <laughs> shi yasa na ce muku karatun ya koma wannan layi yawa yanzu na daga muku ga shahada ta na 1990 kaza ga malami na na 1990 kaza mu da muke da shahada daga Allah shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti لا إله إلا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بإذنه والملائكة يشهدون a daina kare ma tunani karatun da kai wanda baka karyata Allah ba ita ce shahada ta gaskiya karatun da kai ka samu shahada ka zo kana musanta qur'ani gara ta kan dace ne haka ake saboda a daina wani karatun ba zamani ke nuna shi shekarun baya ba ku nuna magana wata shahada ba na samu certificate na waye mm. ai samun certificate in ba Allah ya baka ba duk zancen tara ne gaskiya ne to shi kuma jihar jaki a himar ma ba mu labari daga libya sai ya wuce yamai daga yamai sai ya dawo misira daga misira kuma sai ya dawo kaza malami na malam wani a misira malami na malam wani a misira kai shi kenan sai allah ya ce to shi kenan kai na zance da ne sai an yi aiki to hatta sai dai ka ci abinci na da wannan gaskiya ne saboda ka to ma ba ma ruzawa ba da suke cewa me yasa ba samu wa mutum ba to yau ma malaman bala'in da yake kai su bai wuce wannan ba da ba za ka karɓi gaskiya ba sai wajen ɗan ƙungiyarka sai Allah ya ce ne ayoyin ƙarshe ahun ahun ya kasimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'ana يتخذ بعضهم بعضا سخريا نعم. ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضة ومعارج عليها يطهرون wani ba bayani a ƙwararri duk abin da muke kai duk ba bayani eh, to sai dai bayani na bayani ma ka dati millinati yawa ku tambaye su wannan ma ka dati nati da Allah ya ce da da da izinin ma ka ina izinin ina izinin ya gama Qur'an Allah wai Allah ya ce a hujja kasimuna rahmatar rabbika idan kana hassanar dan da ya zama wane su suke na rahama ne kai inda suke na rahama ai a raba maka wallahi a kano zai a yi a kanan ma a babban ma a gogoyi gare ba hanyar da mina kani mana ji a ce a nan ake zaɓe kuma ni ma na isa na da toshe da haɗe da ina ji ina gari da hankali ma a ba duk wanda Allah ya dafa ya ba ka zauna lafiya ka kwanta da hankalinka idan dukiya Allah kai da ba an yadda da rashin hasada ko rigima a siyasa ba za a yi ba duk wannan taron yuyuyin banzan idan duk sun taru sun ce kai suka zaɓa in Allah ya ce ba kai bane ne haku to ka dawo wala amma akan hasara sai ka ga mutum ya kashe wani kuma ko da ba zai samu gurbin da yake ba shi yasa Allah ya ce a wajen kasu muna da rahmat na ruka sauna bainahum ma'ishatan mu muke raba ma'ishatan abubuwan rayuwa tsakanin su kai da wasu aka ba su raba abubuwan rayuwa ya gani wani bai samu don ba mutuwa ma za ka yi magana baka samu ba da ana taso ba sai ce fil hayatin duniya to karatun a nan jama'a Allah ya ce shi ke raba abubuwan rayuwa a rayuwar duniya sai ya raba ya ba wa da mai yawa mai fassara ya bashi mai yawa mai jan baki ya bashi kaɗan sai kuma ka ce ba ba ka yadda ba waye bai maka daidai ba Allah ai ba fasara aran Allah ne bai ma daidai ba haka suke nufi a yi shi ya ba wani ne can ya faɗa ya zama ne to wannan rayuwar jama'a ka zama kar yadda ka ka yadda ka sa na hasara a cikin ranka wannan shine gaskiyar lamarin da maka rabiya in kai hasara to Allah kake jin haushi ƙarƙashin ayar yau karu ya ce wa rafa'ana ba ba hukumar ba abin mu muka ɗaga wasu a kan wasu da darajoji kai yanzu mutum na ɗaga kansa a daraja wa zai zauna haka kuma duk ƙoƙarin kwallon ba za ta zama ba ya ce da yadda kiza ba abubuwan baban sukiriya nan fira kenan domin waɗansu su ɗan waɗansu sukiriyar leburori kana je kana gani wani da mai kato ya fi ka karfi ya fi ka lafiya ka gace dan tsira ce wacce jini a lalu ga shi ne magana kai ga sallame mai kato da daren kuma tsakuwa ka shi ke wani biyu haka Allah ya ba da wayewarka da ƙarfinka da tunaninka da dabararka in Allah ya ce bai ka ba kawai bai ka ba yanzu da kowa kuɗi ka kalle shi kadan kana da kima haka kuma Allah ya raba ba ruwan Allah da suke ka kuma ya samu kuɗin ya ba wada kana ji kana gani ki tsayin ka wai kama ne barci a ba a gani yaran mu. wato gaskiyar labarin qur'ani malam da mun sai ci da shi da an zauna lafiya sai ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'una kaji an ga hankalin talaka rahamar ubangijin ka fa ka rika mai da tunanin ka duk duniya dan an baka kuɗi in ba ba ka tiket da aljanna ba da sauran na ka ba duk duniya in an san ka babban malami ne in ba ka da tiket da aljanna in aka samu ji za ka zama babban na wuta kairun min ma ya ji ma'una aya mm. rahamar ubangijin ka ta lahira ta fi duk abin da za a tara a duniya mm. walaula ne an kuna nasu ummatan waya sai ce Allah ce ta tsarin sai kama da duk imaninka ka karanta bakin kai fassara ka imani ka rika kuka saboda ganin aya sai Allah ya baka karaka ga kuma aya ce walau an yakuna nasu ummatan wahida hmm. ba dan kada mutane su zama al'umma iri ɗaya ba laji ja'alna liman yakfuru bir rahmani bi su suquba kuma min fimbatin kai da bakin gurin kaje da tsakuwa da yashi ba hmm. da zumunci sai Allah ya ce inda muminai za su tabbata tatattu masu imanin sai waɗanda suke faɗa da ƙur'anin a bashi kuɗin ya ɗanci ya zina ya caca ya yi abin da ya ga dama ya yi baɗala da ya ga dama a bashi dukiyar gidajen ma sai su gina nazar ba kai kuma baka gidan ƙasa kuma ka ce Allah ka ce annabi mulina na da lalla to a hakan ma an tsarma mana kada a daga alaiwa da namu da alaiwa da namu ne don Allah ya gada ma duk sai ya ce al'azab ya ba almajira to amma ba karkaɗar da za a yi ba ta wasa ba sai ce mutane za su zama iri ne a koma ga kuma wa ma'arika alaiha matattakalar da za a hau tattakalar wata mena ake jawo kaga dandamalin sumunci da kakuwa ake ba Allah ce sai mun ba su dukiyar da da azurfa za a yi yanzu haka nuna wannan za su rika hawa gona ashe a nan karatun ƙarshen dai ayan nan ba kuɗi ke nuna kai na Allah ba ne ba mulki ke nuna kai na Allah ba ne ba suna an san ka ke nuna kai na Allah ba ne wannan shi iska ce tunani ne irin na jahiliya kawai gaskiya ne wannan ne karatun za mu kwana akan wannan aya Allah ya sa waɗannan ayoyi da muka ji kada mu zama cikin masu musulunci Allah kuma ka ba mana tare da addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab na'am assalamu uh, alaikum ba Allah ne ke tambaya ce salam ina maka fatan alkhairi mal ina so ina tambaya ina so in bayani akan wato family planning da ake tsarin iyali shin wai abin ya halaccin sai ke a Qur'ani kuma ya Allah ya ce a yi Allah ya ce kuma yana roƙon ne kan muga a yaran su wani ma ya zama babban mina samawati wa la rasulillah mhm. wa inna wa yakum la ala huda na fi dalalin mubin so faru ne fulani I hope you are here Allah ya ce kun ka ka Qur'an yace a ga wa duniya man yarzuqukum da kai da matar da 'ya'yan wake azurta ku ni ma ga tambaya nan daga Allah kai min ni ma Allah ya yi ma eh. to gani ba Allah kai ne mai gidan ko kuwa ce na hannu na kun mu muke azurta ku mu ciyar da ku daga kai har uwarka har matarka har 'ya'yanka amma akwai karatu a ƙasa karatun shi ne duk inda za a samu salwantar rai Allah bai ba da goyon bayan a ingiza matsala ha'a a tsare-tsare abin da nake nufi a gurin ya danganta matar in ta zo haihuwa akwai wanda da kyar ake ceto rayuwarta wannan matsalar a dakatar da haihuwarta domin kai yanzu dan Allah ni ne aka kama sadakar miliyan ɗaya sai na ce bari in ba dogo su ni kila nan gaba wani ya kawo mu kai da hankali har kai ko ga matar ta samu ƴaƴan gaba ba mu da tabbas za su samu ko ba za su samu ba amma ita rayuwar tana neman salwanta sai a juya mahaifa a yi hakuri يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم اليسرى اما al دا amma kana da 'ya'ya yawa suka yi kace sun ishe ka saboda wani magidajen jaki dan boko ya ce wanka tare ƴaƴa da yawa zaka rasa yadda zaka yi da su shi kuma bai kai shi wata ba ko ashirin ga wata wala duk da Allah ya baka karka kuskura ka kashe ɗaya in ku ka kashe ɗaya in ba ka mutu ba wallahi ka tuwa. amma a nuna da karatun idan matan na fuskantar barazana ta mutuwa a rayuwarta ba a jefar da jiman gafiyar kwai da zakai a kyale ta ta mutu kuma an rasa wanda za ta yi bakila ita ma a rasa ta sai a yi haƙuri da abin da mai zo wanda ya zo kuma a inganta shi amma wani magana cewa 'ya'ya sun ma yawa ‘ya'ya sun ma yawa wai ai family fulani saboda masara ta yi tsada ta yi kaza Allah ya ce to na halin da rufe ko iyaku. kawai nake so to kan za a zaga rayuwar nan ma ka tsaya ma kana da samun kai ke rike gida ma ka isa wallahi lahi da yanzu ta waki kullum ya an gaji da jana'iza wannan karatun banza ne daga mutanen banza kawai in Allah ya baka 'ya'yan kam wai jama'a nawa ne ke samun 'ya'ya su ke tasowa su hutar da uba to kafin ka yi hankali kafin ka yi hudan ma kai ka san hanyar neman kuɗi ba ka wani tafiya. ba ka tagara ba ka hadeja ba ka mani ba ka sha kura amma ba ka ko ashirin ɗan kai ta zuwa daga shahada gida na da babban Allah ka ga kuma ai ba nuna sai mai mota yake gina gida zama mai kake da baka sai mota bai da kai guda gaskiya na ne da saboda ba wani magana family planning ka dakatar da haihuwa matarka tana lafiya tana lafiya a lura da karatun wannan ba imani ba ne yawa wannan gangaci ne har da sai a addu'a wani لا تجعل a فتنة na jini الظالمين وأنت كما أمتنا من na jini da جميع أهلنا a kawai ba allah da yake a tsawon wata matsala yana fara karanta kuma bin kafa bakwai duk wani kafa bakwai Allah subhanahu wa ta'ala mun sabu a Allah ya bukatun mu na sa ba da bukatun sa Allah ya musu da mu sun ka da kai mu kamun albarkatun Allah wa la ilaha illa huwa al-hayyul wa shahada wa rahman rahim wa la ilaha illa huwa al-hayyul qudus salam مؤمن مهيمن أمير جبار متكبر ولا مشركون ولا خالق البارئ المستغرب لو نسمع أنفسنا يسبح له في السماوات والأرض ولا يكون مكين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم